mata sun farga da wannan um, yawan canjin shekaru da iyayen gidansu suke yi shin na tsakani da Allah ne ko na san zuciyarsu ne. muna ganin wato kyashi da baikin junanmu akan cewa wannan yana ganin ina jin haushin yaren wancan wancan yana jin haushin yare na wancan yana jin haushin addini na wannan yana jin haushin addinin wancan wancan haka abubuwa ga su nan wanda duk ba abin da suke tarawa da ƙasa in ba wai abubuwan da suka shafi al'amura na ci na koma baya na ci baya da koma baya gaba ɗaya a rayuwa ba tuni kasashen da suka gabata tuni kasashen da suka ci gaba an wuce irin waɗannan layi na tsayawa a cycle kwaya ɗaya a ta zagaye a ta zagaye duka abubuwa ne a bikin abin da suka yi ilimi mun san matsalolin a ƙasar nan shugabanni sun san matsalolin su a ƙasar nan su zo su yi kallo na tsanaki su tunkaru waɗannan ƙalubale ba bambancin shari'a ba bambancin wato ainihin abubuwa da zai sa kata su ta biya ba da jefa wa matasa wato ainihin abubuwa waɗanda za su zama na shiri ne wanda kawai domin biyan buƙatar su ne ba ainihin al'umma ba kuma wannan abubuwa ba za su tabbata ba solution ne guda biyu na farko masana su zo su yi duba na tsanaki akan wannan al'amuran su bawa shugabanni shawara na biyu a samar da ingantacciyar lafiya na uku a samar da hurumi wanda ilimi zai wadata a ciki da waje ƙasa kuma ilimi ina magana ilimi tun daga matakin firamare wato mataki na sakandare da mataki na tashiyar institution wanda yake makarantu za su samu available a ƙasa sannan kuma ilimi zai wadata sannan kuma zai zama free wato wato zai zama kowa zai yi shi same shi a wato ainihin kyauta ne to in dai aka yi haka da kuma abubuwan da suka shafi wato ainihin kyautata tsaro to in Allah ya yarda ina tabbatar miki aka sa tsoron Allah a cikin waɗannan abubuwa guda biyar baraka Najeriya za ta za ta yi kafada da kafada da kowace ƙasa a duniya domin waɗannan abubuwa su ne kashin bayan wato ainihin shugabanci da ma ainihin doron abin da yake jadawalin da yake wato ainihin bunƙasa ƙasa komai kankantarta ta zama ta wato ainihin barin kasa to a nan nake gaya mana cewa duk wanda ya fito zai zaben nan ba ro ba ruwanka da naka ne ba ruwanka da cewa a'a wannan mutumin ya sani a'a magana ake yi neman wa kanmu mafita domin ba wani wanda zai samu mana da waɗannan abubuwan sai su shugabannin da za mu a kan wannan wato ainihin madafan iko saboda haka lalle lalle kalubale a gare mu daga kan matasa da dattawa mata ku yi kokari ku ba wa mutane shawara tun daga kan mutanen da suka yi shaku wanda kuke abokanan zaman ku da 'ya'yanku matasa lalle lalle su karatun tarihi a haifarwa da ƙasar nan yanzu ɗa mai ido saboda duk abin da ake yi a baya ba wani abu ne wanda yake mai kyau ba ba kuma wani abu ne wanda ike haifarwa da ƙasar wato nasarori kamar yadda ake bukata ba saboda haka waɗannan abubuwa su ne a shawara nake ganin a ƙarshe zan ba da ga mahukunta da kuma duk mu kanmu gaba ɗaya 'yan ƙasa abin da ya kamata mu yi ceto mu da rayuwar da na bayan bayan domin irin waɗannan abubuwa su ne za su kai mu ga idan an tashi a dinga sa mu kamar yadda kullum ake magana su sa Amadu Bello Sardaunan Sokoto Allah ya musu rahama irin su tafa abubakar tafa balewa da manya-manyan yan arewa da manya-manyan ma yan kasa baki ɗaya waɗanda suka zama yan kishin ƙasa ake tuna su ake ba su lambar yabo amma ma damar za mu tafi a haka maimakon nan gaba mu a tuna mu a ba mu lambar yabo to ina tabbatar miki da a kasan nan sai dai a dinga tuna mutane ana ba su lambar su inuwa wa iyaz billahi Mubaraka ba kama suna akwai mutane da dama da suka riga suka yi ayyuka a kasashensu a jihohinsu waɗanda mutanen nan da abubuwan nan da muke zayyanawa su suna da tsarin su suna da plan su wanda yake suna da blueprint suna da platform ɗin da idan suka ɗaura ƙasar nan a kai bisa irin aikin da suka yi a jihohinsu zai bayar da tagomashi zai ba da hasken cewa lalle wannan mutumin ko lalle lalle wannan bawan Allah in isa mu wannan dama to lalle lalle zai yi fiye da wadda suke kai suke ko kuma a waɗanda suka shuɗe suke domin ga abubuwan da ya faru ya gabatar ko i ya kwatanta abun da i a lokacin da yake shugabanci a jiharsa to lalle irin waɗannan mutanen su ya kamata mu ɗauka mu tsintsinta mu zo mu sa a gaba a ƙasar nan da ma jihohin mu baki ɗaya assalamu alaikum baraka bashir murya amurka daga kano a Najeriya.